Waɗansu suna tattaunawa kafin ɗagawar motar, waɗansu ɗaliban kuma a can gefe suna shiga a yanar gizo a wayoyinsu na sadarwa. Duka dai a cikin hayaniyar jama'a, a nan muna tashar mota ce ta jami'ar Yamai. Yahaya Janjuna Maman wani ɗalibi ne a jama'ar. bai gamsu ba dangance da rashin ƙarfin layin sadarwa na yanar gizo cewa da wifi. Abin bai isa ba saboda layin bai da ƙarfi, kuma cibiyoyi biyu ne kaɗai gare mu, sannan akwai akwai ɗaya a ɗaya sashen shi ma dai bai da ƙarfi sai mutum ya tafi a can domin samun layin sai dai duka da rashin ƙarfin layin sadarwar na yanar gizon waɗansu ɗaliban a hakan suke amfani da shi a cewar almuktar bubakar wani ɗalibi yana fatan a ƙara yawan layin wufi ɗin a jami'ar a gaskiya tare da yanar gizo ina iya yin abubuwa da dama misali ina iya yin bincike tare da ɗauko abubuwa da dama misali ɗauko waƙoƙi don haka nake fata wannan layin yanar gizo cewa da wufi a samar da shi ko ina misali kowane sashe ya dace ya samu goshinsa. A cewar daraktan da ke kula da kayayyakin jami'ar sun samar da sassa biyu da ake iya samun wufin sannan kuma sun samar da na uku. Mun samar da wufi da ke da ƙarfin mega goma. Ina tunanin koyaushe akwai bukata a ƙara samar da wufi sai dai ba ma iya huce iya bukatar da muke iyawa. Tuni mega goma ina gani abu ne da yawa su ne muke iya samarwa. Ah, Dukkanin ɗaliban da muka tattauna da su sun yi fatan kowane sashi na jami'ar ya samu layin sadarwarsa saboda waɗanda ake aiki da su a hali yanzu jama'a sun yi musu yawa, inda kafin haka suna tafiya a waɗansu wurare ne domin samun layin kyauta, musamman ma a zagayen Sunitel wuraren da ɗaliban suka fi tafiya a nan yamai.